BOH Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Alhamis da ni Sunusu zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na Afirka a yau tare da Hassan Barka sannan hassan barka zai sake shigowa domin gabatar da shirinsa na muryoyin masu saurare bayan nan zainab bashir za ta gabatar da shirinta na kissoshin rayuwa daga nan sheikh abdulkadir mubarak zai gabatar mana da shirinsa na haƙƙoƙin mata a musulunci daga ƙarshe mustapha adam zai shigo domin gabatar da shirinsa na duniyar mu a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis tare ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata rana irin ta yau wato tare ga watan Yunin shekara ta 1962 wata gobara ta tashi a ɗakin littattafai mafi girma a birnin algiers babban birnin ƙasar algeria sojan ƙasar faransa ne dai suka tara gobarar saboda ba sa son mutanen ƙasar algeria su amfana da littattafan da aka ajiye a wurin bayan samun yancin kan ƙasar sojan na ƙasar faransa dai su nuna adawa da samun yancin kan ƙasar algeria saboda haka suka yi ƙoƙarin ganin cewa algeria ba ta samu yancin kanta ba amma da suka ga cewa ga alamu dai su ba za ta iya cimma ruwa ba sai suka fara kona wurare masu mahimmanci a algeria don kafin iko da kasar ya fice daga hannunsu a wannan gobarar da an kona littafai kimanin dubu goma biyar a bangaren ajiye littafai na musamman a cikin ɗakin karatun masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau murgayi imam khomeini ya sauke bani sadar shugaban kasar iran na farko daga matsayinsa na babban kwamandan sojin kasar iran sanadiyar wasu halaye na ha'inci waɗanda suka bayyana a gare shi tun bayan da ya sami nasara a zaben shugaban kasa na farko da a gudanar bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran bani sadar ya fara koran masu goyon bayan juyin juhali waɗanda suke kusa da shi sannan kuma yana kusanto da masu ƙiyar juyin juhalin zuwa kusa da shi bayan haka kuma ya hana sojin kasar taimakawa mayakan kasar waɗanda suke fagen daga wanda hakan ya baiwa sojojin gwamnatin ba'az na kasar iraq lokacin damar mamaye wasu kuna da kasar iran majalisar dokokin iran ta amince da tsige bani sadar daga mukaminsa na shugaban kasa kwanaki kaɗan bayan da marigayi imam khomeini ya kwace shugabancin rundunar sojojin kasar daga hannunsa. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 137 da suka gabata ranar irin ta yau tara ga watan yuni shekara ta 1885 sojin ƙasar jamus suka mamaye ƙasar togo wadda take yammacin nahiyar afirka a lokacin ƙasashen turai sun mayar da gabar ruwa ta togo matsayin wani wuri na kwasar bayi bakakken fata zuwa su jamus ta ci gaba da mamaye togo har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya wanda a lokacin ne ƙasashen ingila da faransa suka kwace iko da togo amma da ƙarshe dai ƙasar ta samu 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka cikin shekara ta 1960 togo tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 56 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantika hakanan kuma tana makwabtaka da ƙasashen ghana benin da kuma burkina faso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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Da labaran duniya da farko ga kanansu. Shugaban ƙasar Venezuela zai kawo ziyara aiki na kwanaki biyu a nan birnin Tehran. a najeriya kuma gwamnatin tarayyar kasar ta mika wa kasar china aikin gina titin saukan jiragen sama na biyu a birnin abuja sannan za ku ji cewa amurka za ta aike da sojoji 17,000 zuwa kasashen nato don yaƙar ƙasar rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro tare da tawagar 'yan kasuwa da 'yan siyasa yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar iran don tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta first tv nan tehran ta bayyana cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ne da ya gaici shugaba maduro don kara karfafa dankon zumunci tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai ƙasashen biyu na daga cikin ƙasashen da gwamnatocin ƙasar amurka suka ɗora wa takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasashen don kifar da gwamnatocinsu sannan gwamnatin ƙasar iran ta taimaka wa ƙasar venezuela da jiragen ruwa na man fetur don farfado da tattalin arzikin kasar wacce ta rugurguje saboda takunkuman tattalin arziki na kasar amurka kan kasar a wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin biyu a kwanakin da suka gabata shugaba raisi ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana adawa da kasashen iran da venezuela ne saboda 'yancin kai da suke da shi da kuma rashin amincewa ga wata ƙasa ta shiga cikin harkokin cikin gida na ƙasashen su. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba wa kamfanin ccecc e na ƙasar china aikin gina titin sauka da tashin jiragen sama na biyu na tashar jiragen sama wato na namdi a azikiwe da ke abuja jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa gwamnatin ta ware fili mai faɗin kadada dubu goma sha biyu don wannan aikin kuma ana sa ran kamfanin zai kammala aikin a cikin shekara guda. labarin ya kara da cewa ministan zirga-zirgar jiragen sama alhaji hadi sirika ya bane cewa gina sabon titin sauka da tashin jiragen sama na abuja ya zama dole don muhimmancinsa a fagen tattalin arziki sirika ya kara da cewa kafin a kammala aikin da tashar jiragen sama na kaduna zai zama zaɓi ga wasu kamfanonin jiragen sama don zirga-zirga zuwa can. shugaban ƙasar amurka joe biden ya aike wa majalisar dattawan ƙasar takardar buƙatar aika sojoji bakwai ƙari zuwa ƙasashen ƙungiyar tsaro ta nato a ƙasashen turai kamfanin jinajin labaran tas na ƙasar rasha ya nakalto wasu majiyoyin fadar white house na cewa shugaban ya bukaci majalisar dokokin ƙasar wato congress ta amince da buƙatarsa ta aika da ƙarin sojoji 17,000 zuwa ƙasashen nato don taimakawa ƙasar ukraine a yakin da take fafatawa da rasha ali yanzu dai yakin ukraine ya shiga wata na hudu amma ƙasar rasha tana iko da kimani kashi ashirin cikin ɗari na ƙasar ta ukraine mafi yawansu a yankin donbass na gabacin ƙasar wa'anda suke son ɓallewa da ƙasar ta ukraine kasar rasha dai ta bayyana cewa aiko da karin sojoji da kuma makamai zuwa kasar ukraine wanda kasashen amurka da kuma turai suke yi ba abin da zai yi in banda ƙara tsawaita yakin a cikin watan fabrilu na wannan shekarar da muke ciki ne da kasar rasha ta fada cikin kasar ukraine a abin da ta kira yaƙi na musamman don kubutar da yankin Donbass na ƙasar Ukraine waɗanda suka balle daga ƙasar ta Ukraine da kuma tabbatar da cewa Ukraine bata shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Gwamnatin haramci ƙasar Isra'ila tana ci gaba da rusa gidajen falastinawa a yankin yamma ta kogin Jordan. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa a safiyar yau alhamis ma dai gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta rusa gidan wisam zarina a yankin bera aune wanda gini ne da ke da gidaje guda hudu labarin ya kara da cewa yahudawan suna zargin mai gidan da gina gidan ba tare da izini ba gwamnatin hamshi kasar isra'ila dai ta mamaye yankin yamata kogin jordan ne a yakin shekara 1967 daga ciki har da gabacin birnin kudus inda masallacin al'aksa yake kuma yanzu yanzu dai falasɗinawa sun rasa gidaje kama daga 600 zuwa 750 kuma sun gina wa yahudawa haramtaccun gidaje a kan filayen falasɗinawa kimanin 250 da suka kwace duk tare da cewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri wa'anda suka haramta wa yahudawan gina gidaje a kan yankunan falasɗinawa amma saboda goyon bayan da kusa isra'ila take samu daga amurka da kuma wasu kasashen yamma ta yi burus da wa'annan ƙudurori. ma'aikata a kamfanin bada wutar lantarki na ƙasar sri lanka sun shiga yajin aiki wanda ya kusan game ƙasar da duhu a safiyar yau alhamis tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar sri lanka wato ceb a takaice kimanin 900 ne cikin 1100 suka tsunduma cikin yajin aiki a daren jiya wanda ya tsaye da injunan ba da wutar lantarki na madatsun ruwa guda takwas na kasar wa'anda suke samar da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu guda labarin ya kara da cewa shugaban kasar ta sri lanka gotabaya rajapaksa ya yi jawabi ga mutanen kasar a jiya da yamma inda ya buƙaci ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na kasar da su dakatar da yajin aiki saboda kada su jefa mutane cikin duhu kafiya haka dai shugaban kasar ya yi magana da shugaban kungiyar ma'aikatan wutan lantarki na kasar wato kancana waje sekera kan yajin aikin amma wannan bai hana su shiga yajin aikin ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla yanzu kuma za mu shiga taskanmu ta shirye-shirye na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin afirka a yau tare da hassan barka afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu al'amura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka To yau za mu je Najeriya ne inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suka ibada a majami'ar Katolika ta garin Owo da ke jihar Ondo lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga bangarori daban-daban na Najeriya har ma da kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Hassan barka yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla kamar yadda aka ji muna tarayyar najeriya inda 'yan bindiga suka kashe wasu mutane da dama a yayin da suke ibada a mujami'ar katolika ta karamar hukumar owo da ke jihar ondo a ranar lahadi da ta gabata lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga bangarori daban-daban na najeriya har ma da kungiyoyin kasa da kasa paparoma francis da shugaba muhammadu buhari na najeriya da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ecowas na daga cikin waɗanda suka yi allah wadai da wannan ƙazamin harin duk da cewa dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin sai dai tuni aka fara az'ayar tambaya game da inda aka kwana game da samar da zaman lafiya da zaman tare a wannan ƙasa ta najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka to domin tattauna batun shirin ya gaito mana da rabaran dr james magaloye fasto ƙarƙashin ɗarikar assembly of god reshen arewacin najeriya kuma na fara da jin ta sa kan yadda suka ji da wannan harin. A game da tambaya da aka yi kan ababa da ke faruwa musamman a jihar Ondo a garin Owo inda aka yi kashe-kashen nan. To ni abin da na ji da abin ciki abin bacin rai amma sai malaman addinai gaba ɗaya na mu namu nan daban-daban suka fito su tur tur da wannan al'amari gwamnati ta fito ta yi a kan wannan al'amari mutane sun kiraye-kiraye a zauna lafiya a danna zuciya to na farko yadda muka ga yanayin wannan abu a lalle wata babbar jaraba ce aka kawo kuma da fatan Allah zai kawo sauƙin wannan kuma mutane su fahimci juna a ga cewa waɗansu ne suka shiga tsakani suke so su rurruta su yayata su ingaza a rashin jituwa ta wurin irin kashe-kashe na musamman wanda aka je gidan ibada aka yi wa mutane bayan Allah da suka zo su jada. rabarin kamar a taku fahimta me yake kawo irin wannan al'amari ne haka? a da farko eh, sha'anin tsaro ne a ƙasa ta lalace gaba ɗaya ta dabarce sai kamar a ce ababen sun sha ƙarfin su hukuma na Najeriya don mene ana ta waɗannan abubuwan sai dai su fito su yi tur su ce wannan al'amarin ba a ji daɗin sa ba Allah wajen wanda ya wannan abun amma mutane ba sa gani a ƙasa cewa ana ɗauka matakai masu ƙaimi akan irin mutanen nan ko da shike in an ce dambu in ta yawa ba ta jin mai yiwu ita hukuma tana nata iya ƙoƙari kokari amma ba a ganin wannan kokarin sosai domin menene a idan mutane suna son su ga an kokari shine a ga an daina abun an hana ta aukuwa to kaga a ta haka za a san cewa an daina amma ana nan na farkewa can na kwancewa can ana daurewa nan na farkewa to lallai abin da nake ji kuma ya kawo na ababen akwai tsarancin masu aikin tsaro akwai kuma rashin kobasa da sauri na abubuwa sun faru kuma haɗi da tattalin arzikin ƙasa wanda muke ji mu a gare mu kai ya lalace saboda haka ga cin hanci ta mana katutu ga rashin aiki ga matasa suna zama gare banza ga kuma rashin ɗaukar mataki da sauri-sauri idan an ga alamu irin waɗannan domin mutane na ba da rahoto cewa ai sun ga abu kaza na na so ya faru sai ga ba an soko-soko da shi sannan akwai hali na ko unkula na yan gari ko kuma mazauna gari idan sun ga bako ba sa tallafawa ba sa faɗa da sauri kuma waɗanda kuma aka ƙara rage musu ƙarfi nufi shine sarakuna da a da ne duk wani bako ya shigo gari ko yana daji ne ko yana cikin gari ne mai unguwa zai sani mai unguwa sai gawa hakim dakace dakace ya gawa hakim hakim ya gawa sarki sai ga an mataki sarki kuma zai ga ga hukuma an dauki mataki amma duk waɗannan ababen an rusa su saboda son zuciya da son kai. to rabaran kamar ta za a samu zaman lafiya tsakanin addinai a wannan ƙasa tana najeriya. Um, yadda za a yi a samu uh, zaman lafiya tsakanin addinai shine na farko malaman addinai su tsaya kai su tsaya sosai to yi dinga Allah wadai ga irin wannan abun kada idan ya faru da bangare daya sai ga kungiyar addini ta fito ta yi tur da wannan amma bangare da ke nata sai ga ta yi shiru ya kamata duka malaman addinai tare a dinga ganin su tare ma suna ba da bayani ga yan jaridu akan abin da ya faru suna zuwa tare ma suna irin wa'annan kaga mabiya ko kuma wanda yake jin ai nan bangare ne kamar na kan ta fito tare da supreme council tare wato kamar da kan chairman president tare da his eminence sultan tare a su suna ba da eh, wato takarda kan wannan aba al'amuran da suke faruwa suna wato haɗin kai wurin gabatar da eh, bayani ga 'yan jaridu tare na biye da wannan dole ne fa eh, a kuma yi wa mutane linzami masu shiga cikin addinin wa'ansu suna ba da fasarar addinin wa'ansu to kaga wa'ansu suke mabiya sun riga sun samu an zuga su domin menene wani zai tashi me shi kaɗai ne a masujadansa ko wani ibadarsa sai ya yi magana a game da wa'ancan to kaga ga abin social media nan da ke zagawa ko ina duk wani abu da ka faɗa a cikin ɗaki sai ka ga an baza shi to yana kawo gaba da rashin fahimta ga masu mabiya addini don haka dole mu dinga magana alheri ga juna akan juna don juna in ana wa'azi ne in ana tafsir ne duk a tabbatar cewa ana yi ba don waɗanda suke ɗakin nan kaɗai ba domin na waje ma za su ji domin za a yaɗa to idan an fara haka to za ka ga za a iya magance wannan kuma mabiya da wannan akwai doka kundi da zai ya kamata a sa a ƙasa wanda duk wani malamin addini da ya yi zagi ko kuma ya amfani da ya yi cin fuska ga addinin waɗansu a kama shi a hukunta shi na tuna akwai doka da aka taɓa yi wanda ƙungiyar mu ta yi a Najeriya akan kundi ne na yadda za a hana yaɗa yaɗa eh, maganan banza ko zargi ko kuma cin fuska na addini idan ka yi a kama ka a hukunta ka kuma a supreme council na islam affairs da kuma kan suka ba da wakilai loyoyi aka zana wannan kundi to har wayo da kundin nan tana nan a ministry of internal affairs ko kuma tana a ministry na justice a ofishin attorney general kuma shi malaman addini suka ce ku hukunta mu mu mun yadda hukunta mu da wannan dokan mu muka tsara shi to an kiya amfani da shi saboda ina ji yan siyasa ba su so wannan dokan ta ta fito rabaran ganin cewa an jima da irin hakan ke faruwa kan masu ibada ba musulmi ba ba kiristoci ba me ku kungiyoyin addinai kuke na wayar da kan jama'a don ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna lallai kam wannan tambayan taka tana da amfani a ce mun fita mun faɗa muna yi a inda ma nake yanzu nan a wani wuri ne garin idoma ko kuma mutanen agatu na benue state a nan nake maka wannan ansa mun tara matasa ne na unguwan nan akwai musulmi akwai krista wayanda suke da harshen idoma suna harshen agatu muka zo muka haɗa su don menene don a yi ƙoƙari a magance irin zantutukan nan nan suna faɗa ne game da tafkin ruwa wa'annan na kama kifi a tafkin wa'annan kaga ana ana kashe kashe kuma akwai ma mabiya addinai nan guda biyu to mun zo mu ce musu cin fuska ko kuma kashe ana rama ko ba zai kawo sauki ba to don haka a ƙasa Najeriya ba gaba ɗaya da kuma duk inda ake son ake sauraron wannan gidan rediyo mai amfani mai alfarma dole ne su sani cewa kana bugawa in rama a nan a can kuma a rama to ba za a iya samu mafita fita mai kyau ba dole ne a danna zuciya a yafe wa juna a tashi lalle muna kokarin ba da wannan sakon kuma muna ballagar da shi ana ji wa'insu suna yi wa'insu kuma ba sa yi kaman kwanakin nan aka zo wa'insu suna cewa ai mu kungiyar mu ta interfaith ta Kaduna Nigeria ai gaman gabisa ne mun ci anarki a zama daya a daina yada a daina a wa'azi a daina yin wa'annan a'a mun ce idan ma kana kungiyar mu baka wa'azi baka biya wa addinin ka to ba za mu ma yi da kai ba to duk wani mai mana hangan cewa anarki narke ne mutum ya rage wa'azi saboda eh, in yi zai tsokane ko zai shafi wancan kar a rage kowa an ba shi izini ya yi wa'azi da dawa to idan ko mutum ya taka wannan saboda wai yana so ya abokin shi kada abokin zaman shi kada ya ji zafi to ai yi wa zai yi wa biyayya ai ya kamata a biyayya ga Allah ne a bar eh, na mutum domin na Allah shine komai shine mai kowa so don haka fahimta da ake mana hukunce Lallai mu mummunan fahimta ne kuma masu yi mana irin wannan gaskiya Allah ya sa su gane cewa ba mun ci annabci a zama ɗaya bane ina fasto na abokan aiki na suna limamin su kuma ba wanda ya canza kuma mu dai abin mahimmanci shine cewa a zauna lafiya kuma ana zama ɗin kuma akwai fahimta akwai kuma ri amfanin wannan in ka je sandam yalwa an daina faɗa don mun shiga wurin in ka zo kaduna mun yi aiki na shekara shekaru ayin shekaru tara ba sake faɗa a kaduna ba duk wa'annan su ne an hwanan irin ababen da muke yi kuma ba za mu daina ba ba za mu fasa ba duk wanda yake jin shi ya ɓaro ta ne cikin wa'azi ya ziga mabiya a je a kashe shi shi yana na ɓoye a leƙe a maƙe a ɗakinsa ko a masallacinsa ko a cocinsa ya ziga a je a yi to muna neman muna gawa irin wa'annan akwai sakayya ko da da menene mutum ya ɗaura hujjojinsa a kai Allah ne mai auna hujja kuma shi mai ganin tunani zai saka kowa iya gwargwadon barna da ya a duniya. Ko akwai kiran da kuke da shi ga hukumomi da masu faɗa a shi domin su taimaka wajen kawo ƙarshen ire-iren waɗannan ayyuka da ma taimakawa wurin samar da zaman lafiya tsakanin addinai a yanzu haka nan Najeriya tana cikin wani hali ne wanda 'yan siyasa suna rubuta wutan a ware ko a samu ko kar a samu. An ka sani yanzu haka akwai ana neman zaben fitar da gwani na APC an riga an yi na PDP wayansu sun shigo da zancen addini ma a ciki kuma muna cewa to kaga ire-iren wa'annan su ne 'yan kwangilan takaddama suna kawo takaddama don a lalata guri. To mu muna kira da babban murya cewa akwai bukata da a yanzu haka matasa bangarori kusan shiya hudu na Najeriya su zauna su tattauna shi ina ne makomar Najeriya. Mun lura 'yan siyasa ba sa yi domin sun riga sun tsofe kuma suna da wato tarihi gurbataccen tarihi wanda ya hana su yafe wa juna. Alin misali ka ga dattijo na bangaren ko kasar nyamarai ko bangaren arewa ko bangaren tsakiya ko yamma eh, kudu maso yamma ko kudu maso gabas. Sir 'yan shekara 60 da wani abu baya ba su da wani tunanin sakewa to idan matasa ba su tashi su yi sun ce su fa ya ishe su ba to ƙasar nan ba za a samu ƙasa ma da za a kira wannan tamu mai albarka ba don haka mu muna yunkurin tunanin cewa ya kamata a kawo matasa daga ɓangarori daban-daban na duniya su zo su yi kamar yanzu da muke a nan ƙasar agatu ƙarƙashin wani tallafawa da ƙungiyar mexico tare da tallafin usaid tare da tallafin wa'ansu gwamnonin jihohi muna kiran shi community initiative to promote peace yanzu haka ƙasar ga ai matasa maka tara to kaga in matasa sun riga sun yarda sun tso alkawali tsakanin su da Allah mahalicin su to sun ce ba za su yi wani abu ba za a yi ba amma in sun ke ɗaukan wani alkawali lalle gari za ta lalace da fatan mai saurara ta ko da matashi ne ya gane cewa ai yanzu dai su daina rakiyan ire-iren mu da maka wuce sittin nan su dawo su zona da kansu su gyara su in ba haka ba za su samu ta kasa da za su ce na sasu ba duk inda suka je a doron kasa za a kira su baki za a kira su 'yan gudun hijira Allah ya sa Najeriya ta zauna lafiya da kuma mu da muke da gurɓataccen lekuna wato malaman addinai mu daina aikar da tibiya wato na barna wanda za ta zai ta halaka amma bari mu faɗi alheri domin ta wurin magana alherin nan za a samu zama lafiya. To da wannan ne shirin na yau ya kammala kafin nan muna miƙa sahihiyar godiya ga rabaran Dr. James Magaloye fasto a ƙarƙashin ɗarikar assembly of god reshen arewacin najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma lokaci ne da zainab bashir za ta gabatar da shirinta na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. hawaye sharbe-sharbe abdulla ya yi tun su amal abba da mami suna masa dariya har suka fara tausaya masa ashe gurdewa ce ya yayi abdulhakim hada kwalla saboda yana da tausayi bayan malam bello ya tafi abdulhakim ya kama shi suka nufi ɗakinsa abba ya ce wai ni abdallah dama haka yan kwallon suke da ragwanci murmushi abdallah ya ce abba idan aka zo maganar lafiya ai ta wuce mutum ya yi dauriya mami ta ce kyale shi ku je kada ka fama kafar abdulhakim ya ce ai wallahi ya yi dauriya da a ce irin su wancan mai son jikin ce wallahi har makwabta sai sun shigo amal ta ce ai dai shi ma ya yi kuka harara abdallah ya buga mata da sauri ta tashi ta shige ɗaki tana dariya zaune salman yake a motarsa yana waya da wata budurwarsa don ya shigo makaranta sauran abokansa ba su so ba ko malamin da suke da shi bai zo ba don lecture din yamma ce haka ya kwantar da kujerar motar ya shiga waya da budurwarsa salma da ta shigo yanzu ganin motar salman ya sa ta nufi inda yake bayan ta yi parking ta fito ta nufi wajensa ta dauke da murmushi tsaye ta yi a jikin tagar motar ganin yana waya kasancewar taga tagar a buɗe take yasa take jiyo abin da yake cewa sam salman bai kula da ita ba hakan ya ci gaba da wayarsa wadda yawancinta duk ta batsace sai wani murmushi yake yi salma da take tsaye a gefensa tuni ta daskare jin irin abubuwan da salman yake faɗa wata tuna wani lokaci ta yi da ta taɓa ganin wani blue film a wayarsa ta yi data da ta masa magana ya shiga rantse mata akan wallahi bai san lokacin da aka tura masa ba ya san ya ba da wayar sa a tura masa fim kila a lokacin aka tura masa gani yadda yake rantsuwa ya sa ta yarda da abin da ya ce saurin kallonsa ta yi jin yana faɗin gaskiya kwana biyu na yi kewar um, kwalliyana dole yau mu je gidan su jabir na ba mu fulawa taruwa na san su ma suna kewata kada ki damu yau ba zan koma gida da wuri ba wasu zafafan hawaye ne suka zubo ma salma da sauri ta juya ta nufi motarta tana zuwa ta shige ta saki wani irin kuka ashe dama maganganun da mutane suke faɗa mata gaskiya ne dama salman mazinaci ne bata sani ba dole yau ta rabu da salman ko da sonsa zai kashe ta kunna motar ta yi ta nufi bakin gate na makarantar a guje salma Salman da ya gama wayarsa kenan ya juyo ganin motar Salma ya sa gabansa ya faɗi. Yana ƙoƙarin fita da ya ga ta fizgi motar a guje saurin fitowa ya jikinsa yana rawa me yasa salma za ta zo wajensa kuma ta fasa karasowa anya ba ta zo ta ji yana waya ba hakan yasa ta tafi hannu yasa ya dafa kansa yana salati kamal ne da su jabir suke suka karaso wajensa yana faɗin kai kai kuma lafiya ka dafa kai salman ya ce wallahi babu lafiya duk yanda aka yi salma ta ji ina waya da minal saboda bayan na gama wayar na ganta a mota kusa da mota ta kafin na fito ta fuzgi motar motar ta bar wajen kamar kamal ya ce haba kada ka ba da gayu mana kai fa babban yaro ne ya kamata ka iya takunka ko da a ce ta ji ka za ka iya mazewa ka nuna ka nuna baka san an yi ba ka kasan fa mata sai ana musu jan ido salman ya ce gaskiya ban da salma kai ma ka san yadda salma take a waje na ba zan so ta kama ni da wani mugun hali ba kawai ina yi ne saboda na rage ma kaina zafi da a ce ta yarda muna rage ma juna zafi ai wallahi babu yarinyar da zan rika kulawa to ita ba ta cikin layin da nake so shi yasa nake rage ma kaina zafi da mun yi aure shi shikenan sai na daina komai tun da dama a ran shi a rashin uwa ne nake uwar ɗaki jabiyar ce haka ne amma idan baka saita kanka ba idan baka saita kanka ba wallahi za ku bata da ita yanzu mu tafi class idan muka fito kada ka kira ta ka bar ta idan ta ga baka kira ba za ta sauko ta neme ka ga idan ta yi maka magana sai ka tsara ta amma idan kai ne ka kira ta za ta yi yanda ta ga dama salman ya ce wannan haka yake mu je kawai dama son ta ya fi nawa yawa ai dariya suka sa kamal yana faɗin baka da kyau mutumina a bakin gate salma ta ci karo da zara ta dawo daga cikin gari fakin ta yi zara ta su wajen ta buɗe motar ta yi ta shiga tana faɗin zami lectures ina, ina, za, ina kuma zaki je juyar da kai salma ta yi hawaye suna ƙara zubo mata cike da tashin hankali zara ta ce salma lafiya wani ne bai da lafiya ko mutuwa aka maki rushewa salma ta yi da kuka ta ɗora kanta saman kafafuwanta nan nan hankalin zara ya tashi ta ce bara ta kira salman da sauri salma ta dago ta fisge wayar tana faɗin na tsane ba na son sa murmushi zara ta yi ta ce da sauƙi tun da ba rashi aka yi ba yanzu ki tuka motar mu bar bakin gate sai na ja abin da ya hada ku yau ke da salman ne wai kuka yi fada? ta da motar salma ta yi suka koma wani waje sannan ta kashe motar zara ta ce ina jin ki fada mani kin ga lecture za mu shiga salma ta ce kawai ki je ba zan iya shiga class a haka ba zara ta ce ni dai ki fada mani To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu wani lokaci za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa allah ya sa damu da alkhairinsa ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya a halin yanzu kuma lokaci ne da sheikh abdulkadir mubarak zai gabatar da shirin haƙoƙin mata a musulunci haƙƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci idan masu haro na tare da mu a cikin wannan shiri muna ta ƙoƙarin fito da waɗansu shibuhohi da waɗansu camfe-camfe da ake ɗorawa a kan al'amura na mata musamman al'amari wanda yake da alaƙa da cewa wai tushen zunubi a cikin rayuwa wai mata suka fara yinsa bisa kissa din hawa'u da annabi adamu a zaman da suka yi aljanna to mun yi tsokaci a wancan shiri namu da ya gabata mun kuma nuna cewa lalle wannan canfi ne tatsuniya ce wato kirkire ne mara tushe da za a nuna cewa wai mace ita ce tushen duk waɗansu zunubai a duniya musamman ana ɗora akan wai hawa ita ce ta ruɗe annabi adamu ya je ya yi sabo a cikin aljanna har allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga aljanna wanda mun yi ƙoƙari bisa dogaro da ayoyin alkur'ani a shirin na gaba mun karyata wannan magana mun tabbatar da cewa abun ba haka yake ba sannan babban al'amari na canfi wanda waɗansu suka ɗori a kai irin gwamnatin ɗaliban kamar yadda muka ainihin ishara a kai a afghanistan da suka haramta wa mata wani abu na hakika na asasi haƙƙi wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya ɗora akan dukkan wani ɗan adam shine haƙƙi na neman ilimi ilimin nan kuma bai takaita ga ilimin addini kurin ba ilimi duk inda yake ilimi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi yana nuna mana cewa alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajada biha akhadha biha wa huwa ahqqu biha ita hikima wannan bisa malmunin hadisin kenan wato ita hikima wani abu ne da ya ɓace wa mumini duk ko inda mumini ya ga wannan hikima din, to zai karbi wannan hikima zai ɗauki wannan hikima zai kuma yi aiki da wannan hikima domin shi ne ya fi cancanta da wannan hikima din. hikima anan. malamai da dama sun yi ishara akan cewa ba wani abu ne illa duk wani abu da yake dauke da ilimomi abun duk da yake da ilimi a cikinsa akwai sani a cikinsa shi ko ilimi bai takaita ga ilimin addini shi kadai ba duk wani abu na ilimi wanda zai sa mutum ya samu ci gaba a rayuwarsa ta duniya din ma da kuma rayuwarsa ta lahira zai amfanar da al'umma za a fito da wasu abubuwa ko ta fannin kere-kere ne ilmomi ne daban-daban ilimi ne na tsirrai ilimi ne na kimiyya ilimi ne na sanin halayyar dan adam ilimi ne na hatta su kwamfutan nan ilimi ne na kere-keren jirgin sama ne jirgin ruwa ne mota ce babur ne duk wasu ilmomi inda an ce wannan ilimi ne to wannan hikima ce wadda mumini in ya sami irin wannan hikima din to ya riko da wannan hikima ya samo ta ya karɓo ta ya kuma yi amfani da wannan hikima din sannan wannan hikiman da wannan ilimin bai taƙaita ga karbo shi daga kurin muminai ko kuma a hannayen musulmai ba hatta waɗanda ba musulmai ba idan suna da wasu abubuwa na hikimomi waɗanda ba sa tare da musulmai to musulmi zai iya zuwa ya je ya ainihin nemo wannan abun ya zo ya amfani da shi a ah, to ba muna ma da hadisi ba daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin manzo yana yin ishara yake cewa atlibul ilma walau bisin ku je ku nemi ilimi wato koda ko a birnin sin ne birnin sin shine china to kaga shi manzo a lokacin yana madina ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ku nemi ilimi koda ko zai kai ku ainihin china ne wasu malaman masu fassara sai suka ce ai wannan ishara ce akan cewa ko da ko a birnin sin ne ishara ne na cewa nisa ɗin ko da nisan zai kai ku zuwa ga birnin china ne to ku tafi ku nemo ilimin nan wato ishara ne da manzo da sin din nan wato china a ya yi ishara ne akan nisa ko da ku nisan gurin da za ku je ku nemo ilimi ya kai china wasu malaman suka ce a'a ba kurin nisan ba eh akwai nisan amma yana ishara akan ko da ko ilimin ba na addini ba ne ko da ku ilimi ne wanda yake ba na addini ba za ku iya zuwa birnin china ku nemo ilimin nan in dai zai amfanar da al'umma to ku je ku nemo shi wanda wannan duk ka ɗauki wannan bangaren ko wancan ɓangaren za ga abin haka yake yau idan musulmai ba su nemi ilimi mai zurfi ba ilimomi daban-daban na rayuwa ba to ai an musu fintinkau kenan in ko da ilimin addini manzo yake nufi to ina ne hedikwatan addinin musulunci a wancan lokacin da manzo ya wannan magana din ai madina ce to ga ko ai ba zai ce asin ba zai kawo zancen sin din ba a cikin maganganunsa tunda in dai addini ne kurin to sai dai a ce a neme shi a madina a nan kuma masallacin manzo tunda tushen ilimin addinin gaba ɗaya yana tattare da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi to wannan ilimin da manzo ya ce a nema bai ishara ga ku mazaje ce ku mazaje ku tafi ku nemo ilimi ko kaɗai ba a'a magana yake na ku je ku nemo ilimi muminai mata da muminai maza musulmai mata da musulmai mata wannan shine hakikatan abin da annabi yake nufi sallallahu alaihi wa sallam to ashe kenan ƙoƙarin ƙasƙantar da mata ƙoƙarin sarayar da haƙoƙinsu na neman ilimi da kuma ƙoƙarin yin maganganu na nasabta musu wasu abubuwa na zunubai wanda ba gaskiya ba to wannan babban zunubi ne da waɗansu suke aikatawa wannan ba ƙaramin sarayar da haƙoƙin mata suke ba wasu lokutan da sunan addini wasu lokutan da sunan al'adu ga sunan dai wasu lokutan da kurin hanya ce ta zalunci saboda kurin an ga su an halice su a bisa wani yanayi na raunin jiki da suke da shi wanda wannan ne ya sa da dama wasu al'ummu suke amfani da waɗannan dalilai suka dinga sarayar da haƙoƙin mata to idan kuka ga wani yana amfani da sunan addini yana nuna cewa mace sai dai ta zauna a cikin gida akwai wani abu da a kasar hausa ake masa magana da sunan wai kulle wanda ke da dai an yi wannan har yanzu ma akwai waɗansu wurare da ake kulle an kulle mace in an aure ta wai an kulle ta ba za ta fito ba hatta wai an ce a cikin tarihi wani ya taba kasancewa ya yi aure ya kulle matarsa shekara da shekaru ba ta fito ko kobar gida ba iyayenta ma suka mutu ba ta je ta yi gaisuwa ba waye na ta yi mutu babanta ba ba ta duk suka mutu ba ta je ta yi gaisuwa ba shi kuma baya nan ko kuma yana nan ya hana ta fita wai aka ce wannan abun da ta yi abu ne mai kyau saboda haka ma ta shiga aljanna saboda irin wannan biyayyen da ta yi na ƙin fitowa tana cikin ƙulle. wannan maganar da irin wannan abun da ake bayani a kai yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su da addini ana sarayar da haƙoƙin mata wane ne a wani addinin musuluncin aka ce mace ba za ta fito daga gidan mijinta ba saboda ta yi aure an kwalle ta shi kenan har abada wai in kika shiga cikin gidan mijinki da ainihin sunan kin yi aure to sai dai kurin a fito da ke da farillar kafani sai dai kabari amma ba a yadda ki fito kofar gida ba ma to irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su fahimci cewa sarayar da haƙoƙi ne na mata haƙoƙin mace a musulunci suna da yawa amma irin waɗannan abubuwan da aka mai da su kamar al'ada duk da cewa alhamdulillah akwai wani abu da ilmomi na zamani suka zo da shi na wayewa hatta waɗanda ba su karatu ɗin ba ma sun fahimci cewa irin waɗannan abubuwan ka auri mace ka kulle ta a cikin gida abu ne wanda yake na zalunci abu ne wanda yake bashi da tushe a addini ma gaba ɗayansa saboda haka kenan wani abu ne wanda ya kamata a yi fito na fito da shi amma ba a ce mace ta fito duk lokacin da ta ga dama ba ko kuma ta fito tana leƙe akan titi ta ga wancan ta ga wannan duk wannan an hana a musulunci amma kuma ba yana nufin mace ba ta fito daga gida ta je wasu gurare ko ta siyo wani abu na bukata mijinta baya nan ya yi tafiya ya je wani gari tana cikin rashin lafiya sai a ce ba za ta je asibiti ba in ta nemi izinin mijinta in ma bata same shi a waya ba misali wannan yanayi mabi babu network ko waye amma tana cikin yanayin rashin lafiya tana da daman ta fito ta tafi asibiti ta nemi magani ta dawo gidanta wannan kuma bata saba wa ubangiji subhanahu wataala ba da dai sauran abubuwa makamanta wannan saboda haka irin abin da muka ba da misali da ake yi na sayar da haƙoƙin mata da sunan musulunci a wasu ƙasashe irin su afghanistan din nan da sauransu to wannan fa ba musulunci ne ya zo da shi ba kirkire ne na irin waɗannan mutanen masu ni ba zan iya cewa ma masu kishin addini ba tunda wallahi wannan ba kishin addini ba ne wannan ruguza addini ne sarayar da haƙoƙin mata da sunan addinin musulunci wannan ruguza addini ne domin ba wa makiya addinin musulunci dama ne su soki musuluncin su soki addinin su yi masa hawan kawara su kuma yi ishara da abubuwan da ake nasarar da haƙoƙin mata din a kowane lokaci saboda haka abin da muke so mu nuna shine irin waɗannan abubuwan abubuwa ne marasa tushe a rayuwa mace kamar kowa take a bace wacce Allah ya halitta 'yan adam cewa da Allah ya halitta ya kuma sanya haƙoƙi tare da ita kamar yadda kai ɗan adam namiji da kake tsammanin kana da haƙoƙi ita ma mace tana da wasu haƙoƙi waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kawo mata ya kuma kasabta ya kuma ce dole a kula da wannan haƙoƙin nata babu mafi girman zalunci fiye da a hana mace neman ilimi a ce wai su zauna a gidaje saboda kurin su mata ne ba don wani abu na daban ba to da yake bayanin yana da yawa al'amura ne waɗanda suke za mu bi su daki-daki to kuma ga lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma za ku saurari shirinmu na duniyarmu a yau ne tare da mushtaba adam duniyarmu a yau. Ma sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne akan alaƙar ƙasashen Amurka da Turai a gefe ɗaya da kuma ƙasar China da gefen. da yadda turawan suke kallon wannan ƙasar ta asiya da take yunkurowa domin zama a sahun gaba a duniya ta fuskoki da dama da kuma yadda ƙasar canan take fassara kallon da suke mata za mu yi dubi ne akan ɗaya daga cikin fitattun jaridun ƙasar ta cana ta rubuta wata ƙasida akan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wata kasida da jaridar global times ta kasar sin ta buga ta bayyana cewa kasashen turai suna daukar kawo kansu a matsayin su kaɗai ne wayayu waɗanda kuma suka san abin da suke yi a duniya amma duk waɗanda ba su ba shari ne ko masu halayen dabbobin daji da suka raba hannu da ci gaba jaridar ta yi ishara da wata kasida da aka rubuta da harshen sinanci a shafin tashar talbijin ɗin jamus ta deutsche welle wanda ta ɗauki jigon da yake cewa a wannan lokacin da akwai buƙata fiye da kowane lokaci a baya na ci gaba da tattaunawa da cana domin a sanya ta gyara halinta jaridar ta kasar sin ta global times ta ce kasidar da aka rubuta a ƙarƙashin wannan taken tana cike da soki burutsu kamar batun kare haƙƙin bil'adama a yankin Xinjiang wanda karanta shi ma ɓata lokaci ne jaridar ta kuma ce amma batun cewa tattaunawa domin a sa cana ta gyara hali shine abu mai jan hankali domin kuwa shi ne ra'ayin amurka da wasu kasashen yammacin turai a duk lokacin da suke mu'amala da wasu kasashe da ba na turai ba a baya in ji jaridar wannan irin tunanin na son gyara halin china ana yin sane ta hanyar kuskus a tsakanin manyan kasashen turai din da amurka amma yanzu sun fara fitowa da shi fili abinda ko hakan yake nufi shine halayya ta girman kai da ɗagawa da suke da ita wannan kuma ya zama wata manufa da turai ɗin ta sanya a gaba a tattaunawa da ƙasar china a wata fassarar suna son su yi wa china shifta da hudu ba cewa ga abin da ya kamata ta yi da wanda bai kamata ta rika yi ba jaridar ta kasar china ta kara da cewa ba laifi ba ne samun bambancin ra'ayi akan abubuwa da suke faruwa a duniya kuma wani lokaci har a yi suka akan wani abu da yake faruwa sai dai hakan baya nufin cewa a gina tattaunawa tsakanin bangarori biyu bisa cewa ɗayan mahangarta da fifiko akan wata ba kuma abu ne wanda zai zama karɓaɓɓe ba akan yin tattaunawa bisa yi wa ɗaya ɓangaren shifta da ba da umarni gare shi tattaunawa domin gyara hali yana nufin cewa amurka da ƙasashen na turai suna jin cewa su ne masu cancanta da su bayyana wani abu ne daidai da kuma wanda ba daidai ba wato kenan tun kafin a fara tattaunawa ɗaya ɓangaren yana jin cewa shi ne a sama kuma yana kallon ɗayan cewa shi ne a ƙasa da hakan yake nufin cewa wanda za a tattauna da shi ɗin ƙasƙantacce ne ba shi abin da ya kamata a ce na da shi jaridar ta ƙasar china wacce tabbas tana bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar ce ta gurguzu ta ci gaba da cewa tuni aka yi watsi da mulkin mallaka a duniya da ɗaukar shi a matsayin wani abu ƙasƙantacce kuma wulaƙantacce sai dai har yanzu nan ƙwaƙwalen shugabannin ƙasashen turai da na amurka suna nan yadda suke ba su sauya ba an riga an dasa da shuka tunanin mulkin mallaka hatta a cikin harshe na siyasa da suke amfani da shi wasu daga cikin masu tafiyar da sha'anin yau da kullum na amurka da turai suna jin cewa al'adunsu da ci gabansu su ne mafi fifiko a kan da sauran duniya kuma suna kallon sauran kasashen da ba nasu ba a matsayin waɗanda za su rika karɓar umarni da gare su a kan abin da za su aikata da wanda ba za su aikata ba suna kuma ɗaukar kawo kansu tamkar masu sanya idanu ne akan jarabawar ɗalibai a cikin aji. da a ƙarshe za su rubuta musu sakamakon cewa wannan ƙasar ta ci waccan ƙasar kuma bata ci jarabawa ba amurka da turai su ne malaman jarrabawa da suke ayyana wanda ya ci da wanda ya faɗi domin sun ɗora kawukansu a matsayin cibiyar duniya in ji wannan jarida ta global times jaridar ta kuma ce ƙasashen na turai sun kirkiri wani layi a cikin wahaminsu da mafarkinsu na tsaye cewa duniyar nan gida biyu ce tsakanin wayayyu su kenan da ko masu rayuwar ƙauyanci da rashin wayewa wato duk wanda ba su ba a bisa wannan layin da suke tafiya a kansu da kuma suka baiwa kawukansu haƙƙin ƙirƙira suke kallon duniya da kuma yin mu'amala da ita suke ƙasƙantar da duk ƙasar da ba tasu ba shine sa suka ƙirƙiri ƙaryar cewa china ta yi kisan kiyashi a yankin shinjing don haka dole ne a ladabtar da ita ta hanyoyi mabambanta wani sashi na ƙasidar ta jaridar ƙasar china ya ci gaba da cewa saboda yadda kasashen masu tasowa a duniya suke ƙara ci gaba ciki har da ƙasar china ya sa amurka da ƙasashen turai suna ƙara fuskantar koma baya sai aka waye gari ba su da abin da za su fuskanci irin waɗannan ƙasashen da su sai maganganu irin su kare haƙƙin ɗan adam demokuraɗiyya da kare manufofi da maslaha ta bai ɗaya da wato zan zantuka irin waɗannan har ila jarida ta ce yanzu an waye gari ƙasashe na turai sun fahimci cewa abubuwan da suka keɓanta da su a kan wasu ƙasashen a baya sun kau don haka a cikin rashin sani suke mayar da martani ta hanyar surutu domin su kare matsayinsu da cewa su ne cibiyar duniya jaridar ta kuma ce abin dariya ne yadda amurka da kasashen na turai suke bayar da taken kara haƙƙin ɗan adam da kuma demokuraɗiyya alhali su ne kutal a wannan fage a duniya har ila yau kasashen turai ɗin da amurka halin da suke ciki a yanzu shine sulmiyowa ƙasa daga sama domin kullum kasashen duniya suna ƙara fahimtar haƙoƙinsu da kuma kare waɗannan haƙoƙin nasu idan kuwa wata daga cikin ƙasashen turai suna jin cewa za su ci gaba da yi wa wasu ƙasashe mulkin mallaka ko shimfiɗa da su ta siyasa a duniya da zama ita ce ta mamaye duniya ko jan akalar wasu ƙasashe kamar awaki to babu wata ƙasa da ta san 'yancin kanta da kuma ɗaukaka da izza da za ta yi musu biyayya a kan haka in ji wannan jarida ta ƙasar sin duniya fa ta canza in ji ƙasidar da aka rubuta a global times don haka ya kamata shugabannin amurka da na turai su koyi yadda za su yi hulɗa da duniya cikin girmamawa da buɗe tattaunawa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 tare da tawagar 'yan kasuwa da 'yan siyasa yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar iran don tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ne da ya gaici shugaba maduro don ƙara ƙarfafa dankon zumunci tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai ƙasashen biyu na daga cikin ƙasashen da gwamnatocin ƙasar amurka suka ɗora wa takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasashen don kifar da gwamnatocinsu sannan gwamnatin ƙasar iran ta taimaka ƙasar venezuela da jiragen ruwa na man fetur don farfado da tattalin arzikin ƙasar wacce ta rugurguje saboda takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka kan ƙasar a wata tattaunawa ta wayar roho tsakanin shugabannin biyu a kwanakin da suka gabata shugaba ra'isi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana adawa da ƙasashen iran da venezuela ne saboda 'yancin kai da suke da shi da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin su sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya